Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo a mu na hantsi a yau ranar Juma'a 17 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. har yanzu dai 'yan najeriya na cikin rudani duk da cewa shugaba muhammadu buhari ya yi jawabi a ranar alhamis kan ci gaba da aiwatar da kudirin daina amfani da tsaffin takardun kudi a najeriya sana jamhuriyar niger jami'an tsaro da ke aikin sintiri a jihar a jihar tilabiri sun yi nasarar kwace eh, gwamman rakumai daga hannun barayin da ake kyautata zaton sun tsallaka niger ne daga kasar mali kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na isha Ma'azu. Amma kafin nan ga Maryam da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaba Joe Biden zai tattauna da shugaban China Xi Jinping game da balan-balan ɗin da ake zaton na leƙen asiri ne da ya bada umarna a harbo shi a wannan watan. lamarin da ya ƙara nuna yadda dangantaka ta yi tsami a tsakanin ƙasashen biyu akan wani lamari da ya riga ya kawo cikas ga hanyoyin sadarwa a matakin koli tsakanin ƙasashen biyu. Ina sa ran zan yi magana da shugaba shi kuma ina fatan za mu gano gaskiyar lamarin. Amma ba zan ba da haƙuri ba saboda harbo balan-balan ɗin a cewar Biden a wani jawabi da ya ajiye Alhamis yayin da yake bayyana shirye-shiryen gwamnatinsa na tankarar ƙalubalen balan-balan ɗin leƙen asirin da wasu abubuwa da ba a tantance ko menene ba da aka harbo a sama a kwanan nan. yayin da yake ci gaba da tattara wato yayin da ake ci gaba da tattara tarkacen balan-balan ɗin ake kuma nazari a kansu sauran abubuwan uku da jiragen saman yakin amurka suka harbo da makami mai linzami a saman jihar alaska a ranar juma'ar da ta gabata da kuma a ranar Asabar a sararin samaniyar Kanada tare da haɗin gwiwar gwamnatin Kanada da kuma a jihar Michigan a ranar Lahadi ba a tunanin suna da alaƙa da shirin leƙen asirin China ko na wata ƙasa a cewar Biden. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a makon da ya gabata a wasu sassan kudancin Turkiyya da arewacin Siriya ya zarta dubu arba'in da uku kuma ƙungiyoyin agaji sun ce ana tafiyar hawainiya wajen kai kayan agajin jinƙai a yankunan da lamarin ya shafa na ƙasar Siriya. yayin da mutane fiye da dubu biyar da ɗari takwas suka mutu sakamakon girgizar ƙasar mai ƙarfin maki bakwai da biyar a siriya kaɗai. akwai abubuwa da yawa da ke kawo cikas wajen kai kayan agaji ga mabukata. Arewa maso yammacin Siriya yankin da girgizar kasar ta fi shafa na ƙarƙashin ikon mayakan da ke adawa da gwamnati. A tsawon lokacin da ake fada a ƙasar gwamnatin Siriya da Rasha mai mara mata baya sun takaita hanyoyin shiga wannan yankin na Siriyar zuwa ɗaya kacal a bakin iyakar ƙasar da Turkiyya. a halin da ake ciki yayin da adadin mutanen da girgizar kasar a kasashen Turkiyya da siriya ke ci gaba da karuwa haka kuma kudaden tallafi daga sassa daban-daban na duniya ke ci gaba da karuwa don taimakawa waɗanda suka tsira wani asusun ba da gudunmuwa da masarautar saudiya ta buɗe ta yanar gizo ya tara sama da dala miliyan 100 daga mutane da kamfanoni sama da miliyan 1.6 a cikin mako guda. gwamnatin saudiya ta kuma kai jiragen sama makare da kayan abinci da magunguna da abubuwan kafa matsugunni sannan ta tura tawagar ma'aikatan ceto a cewar hukumar agajin kasar haka zalika sauran masarautun kasashen larabawa masu arziki su ma sun mayar da martani kwana ɗaya bayan aukuwar girgizar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta uae ta sanar da ba da agajin dala miliyan 100 ga wasu miliyoyin mutane da suka rasa matsugunansu a kasashen turkiyya da siriya yayin da ake fuskantar yanayin sanyi a can to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Har yanzu dai 'yan Najeriya na cikin rudani duk da cewa shugaban Muhammadu Buhari ya yi jawabi a ranar Alhamis kan ci gaba da aiwatar da kudirin daina amfani da tsaffin takardun kuɗi a Najeriya tare da ba da tabbacin cewa za a hukunta duk waɗanda aka samu da laifin yi wa tsarin sabbin takardun kuɗin zagon eh, ƙasa Daga Abuja wakiliyar mu Halima Abdulrauf ta aiko mana da wannan rahoton. wannan al'amari na janye tsaffin takardun kuɗin naira ɗari biyar da dubu ɗaya daga amfani ga 'yan ƙasa na ci gaba da jawo rudani musamman ma ganin yadda rahotanni daga sassan najeriya daban-daban suka yi ta nuni da cewa wasu gwamnoni sun yi baris da jawabin da shugaba buhari ya gabatar ranar alhamis suna mai umartar mazauna jihohinsu da su ci gaba da yin amfani da tsaffin takardun kuɗin wajen gudanar da ayyukansu na yau da kullum wasu 'yan najeriya sun fara ganin laifin masu hada-hadar kuɗi ta pos cikin waɗanda suke tsawwalawa 'yan ƙasa ta hanyar cazar kuɗi ba bisa ƙa'ida ba ga mabukata sai dai mataimakin shugaban kungiyar masu sha'anin POS Dr. Kamar Abdulkadir Musa ya ce. Babu shakka mutane ne suke ta maganganun su kowa yake faɗar iya albarkacin bakinsa. Amma maganar ta farko shine aina su kuɗaɗen ma aka same su tukunna. Shi babban banki da ake ta magana ai har yanzu bai wadatar da kuɗin nan ya zama wannan a wadace ba. Saboda haka babu yadda za a yi misali mutane su je jin wahala samo kuɗin su su suka san inda suka zo suka samo su sannan kuma a zo a ce za a yi musu ta iyaka kuma akasari kuɗaɗen nan ma da ake magana duka ai wasunsu su ma masu pos din su sai sun biya kuɗi suke karɓo shi saboda abinda sai da ka biya kuɗi ka zo karɓo kai ma ai tun da kake dan ka nema abin da zaka samu abincin da kake ci a ba da za ka zo kai abin da zaka faɗi amma zancen ai ta dora laifi akan masu harka pos ne na ga an yi haka ba a musu adalci ba. daraktan hada-hadar kuɗi na cbn malam ahmad bello umar ya shaida mana cewa gwamnati za ta ɗauki tsauraran matakai akan duk mai pos da aka kama da laifin zaluntar 'yan ƙasa ƙasa ta hanyar caje-caje da suka saba wa ƙa'ida. Gaskiya wani abin da suke zalunci ne kai tsaye ba wani boye-boye. Ba wanda ya ce su je su karbi kusan kashi goma hannun mutane cewa aka yi su karbi kuɗin kashi out wanda aka tabbatar masu naira ɗari a dubu goma da suka saba karba. Mm. Amma wannan da mutum zai bada da dubu ɗari a bashi dubu tsaye ina aka samu shi kuma duk wanda ya kuskura aka kama shi yana wannan abu zai dandana kuɗasa. Akwai hukumomi da za su yi aiki tare da mu yanzu da yadda za su ƙara ba mu ƙarfin gwiwa mu ci gaba da irin wayannan ayyukan da tabbatar da cewa ana bin ka'ida. Duk da ikirarin babban bankin Najeriya da ke jaddada cewa yana ci gaba da sakarwa bankunan kasuwanci kuɗi don rage raɗaɗin da 'yan ƙasa ke ciki. Al'ummar Najeriya na daɗa bayyana irin halin kaka da gwamnati ta jefa su a ciki. Ga dai munancin abin da zan iya cewa iftila'i ne ɗan uwa na samu hatsari an kai shi asibiti ana bukatan dubu ɗari biyu yanzu na je na nemi kuɗi a banki ba a samu ba kuma abin da ake bukata da gaggawa ne a yi mai aiki. Na je ATM ban samu kuɗi ba na shiga banki aiki ban samu kuɗi ba na ji NPOS sun ce lalle lallai sai zan ba ɗari ku dukkan dubu ɗaya to ina muka dosa a ƙasar nan sunana Abdulbasir Musa ina zaune a Kano na je kusan guri hudu domin in samu in cire kuɗi masu POS suna ce mun ba kuɗi ba kuɗi guda ɗaya da na samu yana da kuɗi shi kuma sai dai ya bani naira dubu biyu da charges ɗin naira ɗari uku ni dai wannan zancen canza kuɗin yadda ya shafi ne sai dai in fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda babban kalubale ne da talaka ake fuskanta kuma dole dai a ci abinci zancen kuma muhammadu buhari mu da a wurin talakawa ya ba mu kunya a wani bangare kuwa gwamnoni daga sassan kasar daban-daban na ci gaba da fitowa fili su nuna karara ba sa goyon bayan matakin na bankin cbn inda gwamna bala muhammad na jihar bauchi ya ce gyaran kuɗi da ake da ya kawo mana wahala kwarai da gaske musamman ma wa talaka ne misali a jiha na ƙananan hukumomi ma ba banki kuma ana ciniki da kuɗi ne dole na ɗauka gwamnati lallabi ne da kuma ƙuduri wanda zai kama zuciyan talaka. Ya zuwa yanzu dai manufar musanyar naira da babban bankin Najeriya ya bayyana a watan Oktoba shekarar 2022 ya daɗa jefa al'umma musamman ma na yankunan karkara cikin matsatsi lamarin da ya fara rikidewa zuwa tarzoma a jihohin Edo, Delta, Ondo, Oyo da dai sauransu. Lima Abdulrahman Murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf yanzu kuma ga Maryam ɗauke da sauran labaran duniya. Wani ma'aikacin gidan gona da ake tuhuma da laifin kisan mutane bakwai a watan da ya gabata a wasu harbe-harbe biyu da aka yi a arewacin jihar California a nan Amurka ya iya amince da laifuffukan da ake tuhumarsa da shi. ana tuhumar chun li zao dan shekara 66 da laifuffukan kisan kai guda bakwai da kuma laifin yunkurin yin kisa masu gabatar da kara sun ce a ranar 23 ga watan janairu zao ya buɗe wuta a wata gona da ke garin half moon bay wurin da yake aiki inda ya kashe abokan aikinsa hudu tare da jakkata wani suka kuma ce bayan haka sai ya tuka motarsa zuwa wata gonar inda aka kore shi aiki a shekarar 2015 nan ma ya harba wasu tsofaffin abokan aikinsa guda uku har lahira a yayin wata hira da manema labarai a gidan yari a kwanakin wato 'yan kwanaki kaɗan bayan aukuwar lamarin zawo ya amince ya yi harbe-harben ya shaidawa gidan talabijin ɗin KNTV cewa an nuna mashi tsangwama kuma ya yi aiki tsawon sa'o'i a gonakin amma aka yi watsi da korafe-korafensa. Gwamnatin Somaliya ta ce sojojinta da ke samun goyon bayan kasashen duniya abokan hulɗarta da kuma mayakan sa kai na cikin gida sun kashe mayakan alshabab sama da 350 tare da jakata wasu da dama a wasu hare-hare daban-daban da suka kai a yankunan kudanci da tsakiyar kasar sashen somaliya na muryar amurka bai iya tantance adadin mutanen da suka mutu ba bisa ga rahotanni kuma nan take ba a ji daga kungiyar ta alshabab ba ta kakakinta ko kuma ta shafukanta na yanar gizo a cewar jami'an somaliya sojojin kasar sun kai hare-hare a kan garin Hiran da ke jihar Hirshabele da kuma Mudug a jihar Galmudug da kuma yankin Lowa Juba da ke jihar Jubaland. A wani taron manema labarai a jiya Alhamis a birnin Mogadishu, mataimakin ministan yada labaran Somaliya, Abdulrahman Yusuf Adela, ya ce a wani yanki na Hirshabele an kashe mayakan Alshabab sama da 200. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jamhuriyar Nijar jami'an tsaro da ke aikin sintiri a jihar Talabari sun yi nasarar kwace goma rakumai eh, daga hannun barayin da ake kyautata zaton sun tsallaka Nijar ne daga kasar Mali. Eh, jihar Talabari na fama da aika-aikar 'yan ta'adda da 'yan bindigar da ke satar dabbobi da karbar haraji eh, wani lokaci har kisan fararen hula. Wakilin murya Amurka a Yamai Salamu Barma ya aiko mana da karin bayani. rahotanni daga karkarar sanam ta gundumar filinge a jihar tilaberi na cewa dakarun rundunar almahau da ke sintiri a wannan yanki da haɗin gwiwar jami'an tsaron gar national ne suka kwace wani rukuni na raƙumai kimanin 27 a hannun 'yan bindiga lokacin da suke ƙoƙarin ƙetare iyaka zuwa ƙasar mali ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar karkarar sanam alhaji lawali ya yi min bayani a game da wannan al'amari jami'an tsaro sun zo da wasu raƙuma nan wajajenmu to raƙuman da suka zo da su sai dai ba mu sani ba kamar yadda mutane ga faɗi mutanen Nijar ne ko na mutanen waje ne wannan ba mu sani ba amma dai raƙuma akwai raƙuma an zo da su domin tantance mamallaka waɗannan raƙuma hukumomi sun ba da damar a ziyarci cibiyar kula da harkar huji ta garin sanam inda aka ajiye su an gayyace mu mu eh, shugabannin al'umma don mu ga raƙuman ko mu san tabbacin kowane iri ne ana zuwa ana dibin wutantanin su lalle mun ga wutantanin su kamar yadda suke mun gane su kamar police haka saura dai ba da wuta kamar can baya wani lokaci kana gani cikin kasuwa masu dabbobi suna zakkuwa suna dibin bisar da adda su suna cewa an gana su ne kuma lalle da gudunmawa hukumomi har a basu bisashensu to daga bayan nan dai aka ga wannan shi ma kamar wani lokaci ba masu abu ga zakkuwa su amshe su ba sai an ka hana wannan in dai mutum ya zo ya ga bisa tashi ce sai an yi gaban hukuma. Gundumar Filinge kamar sauran sassan jihar Tilaberi na fama da aika-aikar 'yan ta'addan arewacin Mali yankin da tun a shekarar 2012 ya fada cikin yanayin taɓarɓarewar tsaro. Dukkan matakan da gwamnatocin Nijar da Mali ke cewa suna ɗauka da haɗin gwiwar rundunonin ƙasashe aminai abin ya cutura. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba ku shakata da wannan waƙar. madalla yanzu kuma ga aisha ma'azu da shirinmu na gaba barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. Daga cikin kudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya sha bakwai na Sustainable Development Goals wato SDGs, guduri na sha uku ya shafi kare muhalli ta hanyar ɗaukar matakan da suka dace domin kare lafiyar al'umma baki ɗaya. duk wanda ya san arewa maso yammacin Najeriya ya san cewa Allah ya albarkaci jihar Kano da manyan duwatsu masu daɗaɗɗun tarihi sai dai kuma a ci gaba da faɗaɗa birnin kano da kuma kafa kamfanoni da za su samar da abubuwan more rayuwa yana neman yi wa waɗannan daɗaɗɗun wuraren tarihi barazana musamman ma ganin yadda ake tattarwatsa wani ɓarin dutsen dala lamarin da ya zaburar da kano environmental group wata ƙungiya mai neman ci gaban jihar kano ta tashi tsaye domin dakatar da wannan aiki kamar yadda injiniya rabiu haruna ya shaida min irin matakin da suka ɗauka. bayan da muka ziyarci wannan guri a dutsen bombay wanda wannan kamfani na shinkafa da ke kusa da shi farfasa mun lura cewar illoli da kaɗan daga cikin da abin zai haifar shi ne za a iya samun ƙasa ta motsa za iya samun gurɓatar ruwa da yake underground wanda kuma za kuma iya samun wasu ma'adanai da suke cikin dutsen su shiga cikin wannan ruwa wanda aka ɗeba ko ta hanyar bohol ko ya haɗu da wani hanyar ruwa da ake amfani da shi inda sinadaran in ba a tantance an abin nan ba za a iya samar da illoli ga al'umma zuwa wani lokaci sannan za mu bibiya mu ga cewar matakan da ake bi na samun hurumi daga gwamnatin tarayya da hukumomin gwamnatin tarayya kafin a kafa kamfani shi wannan kamfani a wurin matin na ya same su domin kafin kafa kamfani ana yin abin da ake so environmental impact assessment da shi ne kuma ministry of environment take ba da wannan sahalewar ayi ko kar yi sannan kuma akwai environmental audit assessment wanda masariya kuma ce ta gwamnatin tarayya da take kula da muhalli take bibiye shi da kuma environmental management plan wanda shi ma duk yana daga cikin tsare-tsaren matakan da in ma an yi wani abu da zai shafi muhalli wannan hukuma tana zuwa ta duba ta gani ta ba kamfani hurumi da zai biya a bashi lasisi to duk zamu zuba maga cewa shin wannan kamfani mu tambaya maga in bai cika wannan sharuɗa ba to kenan kaya an taka doka ta hukuma wanda kuma doka ta hukuma ana yin ta ne dama don kiyaye mutunci da haƙƙin al'umma don a samu zaman lafiya a samu kyakkyawan zamantakewa a kuma samu ci gaban arziki don kar a samar da wani ya danna wani sannan mu tattara bayanai da shawarwari wanda za mu gabatar ma dukkanin 'yan takarkarun da suke neman al'umma su ba su dama su jagoranci gwamnatin jihar kano domin idan allah ya sa sun zo za su yi abubuwan da ya kamata da kuma abubuwan da duk duniya ta yi ittifakin cewar an kiyaye su an kula da su za a kyautata muhalli kuma za a tsare kadarori da kuma wasu abubuwa na biban tarihi na jihar kano wanda dukkaninmu shaidu ne akan kano ta samu dan tasgaro a waɗannan kwanaki in ka duba wasu abubuwa muhimmai na tarihi da suka aka dan tattaɓa a jihar Kano amma abubuwan nan duk ana tafiya ne ana yin su a ilmance da ƙwararru kuma ana gabatar da hukumomi ta yanda su ma za su fahimci cewar eh wannan shawarwari ne ba wai adawa ba ce ko wani abu makamancin haka. To a nasa bangaren kuma wani kwararre akan harkar inganta muhalli a jihar Kaduna Dr. Haira'u Aliyu ya yi bayani ne game da yadda duniya take dumama. dole ne mutum ya fahimci shi zafin rana ina yake nufa ne ta nan ne kawai mafi saukin hanyar da za mu gane na farko dai ranar nan tana feso zafinta wanda shine ake kira visible light wato hasken rana da muke gani haka muraran muna ganin shi kaman hasken wani katon kendir haka zaka ji shi zafi muraran haka kaman ka kunna wani katon kendir ne ya haska maka to wannan hasken da yake zuwa yana haifar da wani abu ne wanda zai fito da hasken sosai muraran mu gan shi. daga cikin wannan hasken da ke zuwa wasu suna komawa sararin samaniya sannan wasu kuma za su je karkashin kasa su kara mata dumi sannan waɗannan da suka shiga karkashin kasa suna fitowa su ma su sama shine ake da wani abu da ake kira infrared radiation ya mai da shi baya ya haska sararin samaniya sai ya kara dumaman sararin samaniya daga cikin waɗannan wanda suke wucewa sukan bi ta cikin wannan atmosphere da muke magana su kuma su koma sararin samaniya wasu daga cikin wannan zafi da ke koma sararin samaniya ita atmosphere tana zuƙa su kuma a madadin infrared radiation sannan ita atmosphere kuma za ta dumama in ta dumama kuma sai ta sake sakin wannan infrared sai ya sake sama wani ya sama wani ya kasa so a wannan hali shine ita duniyar mu shine take samun dumama ta sama ta kasa ta gefe ta kowane bangare kuma in aka lura me ke rarraba su ita ne wannan atmosphere din wannan dunkulallen gas sannan kuma da ita rana rana ta kawo atmosphere ta ɗiba sannan ta rarraba ta kasafta shine sai ya dumama ko ina shine ake samun wannan yanayin dumama da muke ji to in zafin ya zafi shine sai ya sake shi idan atmosphere ta saki wannan envelope ɗin gas ta saki shine sai ya dumama gari gaba daya. Mai sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu da ke mana fatar alkhairi. Aisha Ma'azu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. To a takaice shugaba Joe Biden zai tattauna da shugaban China Xi Jinping game da balan-balan ɗin da ake zaton na leƙen asiri ne da ya ba da umarnin a harbo shi a wannan watan lamarin da ya ƙara nuna yadda dangantaka ta yi tsami a tsakanin ƙasashen biyu akan wani lamari da ya riga ya kawo cikas ga hanyoyin sadarwa a matakin ƙoli tsakanin ƙasashen biyu. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a makon da ya gabata a wasu sassan kudancin turkiya da arewacin Siriya ya zarta dubu arba'in da uku. kuma kungiyoyin agaji sun ce ana tafiyar hawainiya wajen kai kayan agajin jinƙai a yankunan da lamarin ya shafa na ƙasar siriya yayin da mutane fiye da dubu biyar da ɗari takwas suka mutu sakamakon girgizar ƙasar mai ƙarfin maki bakwai da ɗugu biyar a siriya kaɗai akwai abubuwa da yawa da ke kawo cikas wajen kai kayan agaji ga mabukata arewa maso yammacin siriya yankin da girgizar kasar ta fi shafa na ƙarƙashin ikon mayakan da ke adawa da gwamnati a tsawon lokacin da ake fada a ƙasar gwamnatin siriya da rasha mai mara mata baya sun takaita hanyoyin shiga wannan yankin na siriya zuwa ɗaya kacal a bakin iyakar ƙasar da turkiyya a halin da ake ciki yayin da adadin mutanen da girgizar kasar a kasashen turkiyya da siriya ke ci gaba da karuwa haka kuma kudaden tallafi daga sassa daban-daban na duniya ke ci gaba da karuwa don taimakawa waɗanda suka tsira a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin ya zama da dukkan waɗanda suka ba da gudumawa ga nasarar wannan shirin musamman Maryam Dauda da ta karanto mana labarai sai kuma Salman Abo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.